a malam bai ban mana abin da za mu faɗa ba kusan komai da komai ya riga ya kammala sai ganin kusan ba abin da za mu ce duk abin da za mu faɗa dai kamar maimaitawa ne iyaka dai za mu yi malam addu'a cewa Allah ya saka miki da alkhairi Allah kuma ya yawaita mana irin shi sannan Allah ya ba ki lafiya da kuma iko da dama na ci gaba da karantar da mu da yake yi tunda mu ba mun ƙi mu yi karatu saboda haka sai mu yi ƙoƙarin cewa ku da Allah ya sa kuke yi ko kuma 'ya'yanmu sai mu rika kawo malam yana karantar mana da 'ya'yan namu <laughs> to saboda haka shi tafsirin alkur'ani mai girma abu ne wanda yake mai muhimmanci sosai kuma malam ya karkatar da tafsirin shi zuwa ga tauhidi haka wanda shi tauhidi da shi ne sama da ƙasa suke tsayuwa kuma saboda shi ne aka halici duniya a gane a wata aya mai namba ta hamsin da shida a cikin suratul zariyat a gane kada kada kada mutum ya ce an yi duniya ne don manzo kuma an yi lahira don manzo a gane wannan kuskure ne a aƙida a gane an yi duniya ne an yi lahira ne saboda mi tauhidi a gane saboda tauhidi ne aka yi duniya aka yi abun nan duk wanda yake bai da aƙida mai kyau bai da tauhidi to wannan ba mutum za a kira shi ba a gane za a kira shi ne hasabu jahannama hum hawa ridu a gane abinda za a kira shi kenan fa ammal tsuna fa kanu li jahannama haqaba duk wanda bai da aqida to shi bai san ma meye ma dalilin zuwan shi duniya ba ya kamata mutum ya san me dalilin shi zuwan duniyar shi a wa ya halice shi da me ya halice shi kuma domin me ya halice shi wannan abubuwan ba a ɗauke ma kowa hula ba dole ne kowa ya san su kawai in kuma bai san su ba to yana cikin humlaha waridun yana cikin humlaha waridun dole ne ka san ina abubuwan wa ya halice ka da me ya halice ka domin me ya halice ka wannan shine abin da alƙur'ani yake karantarwa ba ragi ba ƙari kawai wa'inna abubuwan qur'ani kawai a kansu yake zagayawa shine aya ta 44 ta nuna cikin sautin nahali a gane wa anzalna alaikal qur'ana litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim to abinda wannan ayar ma nuzila ilaihim shine abubuwan nan guda uku kawai shine aka saukan man mutane su san menene wa'innan abubuwan guda uku idan suka san su to shi shikenan mutum ya gama ya gama abin da aka halicce shi don shi me dalilin zuwan shi duniya saboda haka ke na akwai bukatar mi mutum ya san abubuwa guda uku game da alkur'ani na farko ya iya karatun shi da tajawidi na biyu kuma ya san ma'anarsa na uku kuma ya ƙoƙarin aiki da shi shine aya ta talatin ta nuna cikin sotul furkan. Allah subhanahu wataala yake cewa wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura manzon ya kai ƙara zuwa ga Allah ya ce ya ubangiji na lalle jama'a ta sun ɗauki wannan alƙur'ani sun rike shi abun ƙaurace mawa ya ke ƙaurace ma alƙur'ani idan yana nan sai ka ruga ka je wata anguwa ba haka ake ƙaurace ma alƙur'ani ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da ya zo tafsirin wannan ayar yake cewa duk wanda bai iya karatun alkur'ani da tajawidi ba to wannan mutumin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kai karasa a gaban allah kuma a tashin kyama za a gurfanar da su a kotun allah a ga da shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama waye zai winin in baka iya karatun shi da tajawidi ba shi yasa aya ta 26 a cikin suratul kahfi Allah subhanahu wata'ala ke cewa wata luma uhe ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada ka, karanta kuma ka bi abun da aka maka aka maka wahayi na littafin ubangijinka ba mai canza kalmomin Allah sannan kuma ba za ka samu wata mafaka ba koma bayan Allah subhanahu wata'ala ita wannan aya da aka ce watlu tana ɗauka attilawa bi ma'anar ƙira'a yana kuma ɗauka attilawa bi ma'ana al'ittiba biyayya to wasu malamai suka ce ana nufin ka karanta ne wasu suka ce a ana nufin ka yi biyayya ne to tun da kalmar duka tana ɗauka ana nufin ka yi mi yawa sai ya zamo duka biyun ta haɗa su ka karanta kuma ka yi aiki da shi ayoyi da dama a cikin alkur'ani sun nuna haka kamar aya ta 121 cikin suratul bakara Allah subhanahu wataala yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasiru wa idan nan da muka baiwa littafi suna karanta shi matukar karanta shi da yake canta a karanta shi wa su sune suka yi imani da alkur'ani wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirta da alqur'ani ya kasa karanta shi saboda rashin karanta alqur'ani da tajawidi yadda ya kamata gwargwadon hali ya zamo ba yabo ba fallasa wannan kafirci ne da qur'ani shine Allah ya ce fa ulaika humul khasirun wa innan sune tababbi an hasara ka kenan dole ka iya karatun alqur'anin da tajawidi yadda yadda ya kamata ka karanta shi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake karantawa to idan ya zama ka karanta shi haka to ya zama kenan ka fita daga cikin ƙangin wannan aya din sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul inni umirtu an a'buda رب هذه harramaha wa lahu وله shay sai yace kuma. a wa an ataluwal Kur'an, a wannan ayar ta 91 Allah subhanahu wataala ke cewa qul inni umirtu ce ni an umurce ni an abu da rabb hadhihi albaldati allati haramaha in bauta ma ubangijin wannan garin wanda ya haramta ta wala hu kulli shay dukkan komai yana ga Allah subhanahu wataala kuma an umurce ni wa umirtu li uslima li rabbil alamin an umurce ni in da in musulunta in mai da komai nawa yin biyayya ga ubangijin talikai sai yace kuma wa an atalu alquran kuma in karanta alqur'ani a suratul naml kenan aya ta 91 ka kenan umurni ne aka bada cewa ka yi mi ka karanta wannan alqur'ani din sannan kuma ka yi biyayya ga wannan alqur'ani sannan kuma yake cewa a ah, akwai kuma ayoyi da suka yi magana kan cewa dole ne mutum ya biyayya ga alƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake bi ba sai dai abin da aka mani wahayi da sauran ire-iren waɗannan ayoyi ɗin kamar misali aya ta 45 a cikin suratul ankabut Allah subhanahu wataala ke cewa wata luma uhe ilayka min kitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wala zikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un ka karanta kuma ka bi ma uhe ilaika da aka wahayi zuwa gare ka min na littafi din a wa qimin salata kuma ka tsai da sallah saboda ita sallah tana hani daga mugun aiki da kuma alfasha sannan ambaton Allah shine mafi girma sallah kenan wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yana sanin duk abun da kuke aikatawa sannan sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya yi magana cewa warattilil qur'ana tartila ka karanta Alƙur'ani daki daki aya ta hudu a cikin suratul muzammil a idan aka ce asalin tartil da larabci shine kama a ce wushirya in mutum yana da wushirya wannan haƙorin nashi ba haƙoran shi ba su haɗu ba wannan daban wannan daban to shi yana da tartil kenan a logatan a gane shi kuma to haka ake so ka yi ma alƙur'ani tartil a gane wajen karatun shi kowace aya kowane harafi kowace kalma daban-daban kada, ka haɗa a gane kada ka haɗa kowane harafi ya zamo shi kaɗai kada ka zamo kana yin idigami inda bai kamata a yi idigami ba a gane da, da sauransu ya zama kowane harafi ka bashi shi shi da kuma abun da ya cancanta ka ba shi wannan shi ake ce mi tartil to idan baka iya karatun qur'ani a haka ba sai a ce maka wa qalar rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura manzon ya ce ya ubangiji na lallai wannan alqur'ani lallai jama'ata sun riki wannan alqur'ani abun kaurace ma kuma kai kana daga cikin su kina daga cikin waɗannan wanda suka ƙaurace ma alƙur'ani za a gurfanar da ke a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma a kotun Allah a ga da ke da manzon Allah waye zai ci nasara a gaban Allah subhanahu wataala gobe ran tashin kiyama sannan ka iya karatun shi da tajawidi masha Allah <coughs> to dole kuma ka yi mi ka yi aiki da shi idan ba ka yi aiki da shi ba to kai ma sai a ce maka wa rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alquran mahjura kuma kai kana daga cikin su kana daga cikin wanda ka kaurace ma alqur'ani saboda ba kai aiki da shi ba kuma aiki da alqur'anin wajibi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrami zi shaybatin muslimin a ah, sai ya ce mi sai ce wa hamilul qur'ani gairul gali fihi wala jafi anhu wa bi sultanil muqsiti yana daga cikin girmama Allah subhanahu wata'ala shine girmama duk wani mai hurhura daga cikin musulmai duk wanda yake ya fara farin gashi daga cikin musulmai dole ka yi mi ka girmama shi sannan sai ya ce kuma wa hamilul qur'ani da kuma mahaddacin alqur'ani shi ma dole ne ka girma shi amma sai annabi sallallahu alaihi ya yi tankaɗe da rairaya ba wai kowane alaramma ba kowane wanda ya iya tajawidi ba kowane wanda yake ya iya karatun alkur'ani ne za a girma ba sai ce gairol gali fihi ba mai zurfafawa a cikinsa ba a gane banda mai mi mai zurfafawa a ciki kamar misali aya ta 24 a cikin suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala ce wa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba a karshe dai a da yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai yace wa bil walidaini ihsana to wannan kyauta ma iyaye din ai tana da mi tana da iyaka limit dinta to idan kuma ka wuce gona da iri ka zamo mi ka zamo galifihi a gane kila ma baban naka ya rasu ko an ce idan mutum baban shi ya rasu ana cewa wai an rabu lahiya ko tunda bai tsine maka ba to wannan karamar rabuwa lahiya ce a gane babu babba ce babban rabuwa lahiya sai ka mutu kana mashi addu'a to lokacin aka yi mi aka rabu babban rabuwa lahiya din to ganin haka kai kuma sai ka je kana mi har kila Ah, kana zuwa kana tsawafi a kabarin nashi a gane kaga ya zama galifi ko mai zurafawa ga abin da alkur'ani ya zo da shi wajen girma iyaye sai ka wuce iyaka misali yadda bai kamata ba tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kabarinsa ma kada a rike shi mi kada a rike shi idi a gane to balle kabarin wani kamar wannan hadisin a ah, na 166 a cikin silsilatu ahadith sahiha wata rana abu huraira ya dawo daga daga dutsen ɗuri sina'a ya yi sallah a wajen inda aka magana da annabi musa yana dawowa sai abu basara basara ibn abi basara sai ganshi yake cewa ah, min aina ya ba hurera daga ina kake ya ganshi hujiga hujiga duk ya gaji ya yi ƙura ya yi dogo tahiya sai ya ce zahabtu ila tsuri wa sallaitu hunak na yi dutsen tsura sina na yi sallah a wajen sai basara ibnu abi basara ce mashi ai laula qituka qabla an tartahila martahalta da na haɗu da kai kafin ka ɗaura surdin zuwa wajen ai da ba baka ɗaura ba sai abu hura ya ce walima saboda mi sai ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid al masjidil haram wal masjid al-aqsa wa masjidi haza yace ba a daura sirdi a yi tafiya ta ta Kano domin kowace irin ibada sai dai zuwa ga masallatai guda uku kawai bai halatta daga nan ka je Sokoto Hubari a gane ziyarta kabari a gane ko ka je ka tashi daga nan ka ce kai za ka je ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madinatul Munawwara wannan haramun ne a gane ba ya halatta a shar'ance kabarin manzan Allah a garin Madina a masallacin annai sallallahu alaihi wasallama bai halatta ka tashi daga nan da niyya ziyarar wannan kabari din a gane shi mai askari ma ce idan kai alwashin za ka yi sallah a wani masallaci ba innan guda ukun ba to in kai a masallacin an kuma ya wadatar wannan alwashin ya yi in ji mai askari kun san mun koma malikiya kenan a gane amma sai innan masallatan guda uku kawai shine kadai za a yi mi za a iya zuwa ibada domin su takkanas ta Kano a gane amma in ba su ba wannan haramun ne to wanda ya je kuma kaga ya zamo mi galifihi sannan kuma sai ce wala jafi anu ko mai wawantar da alkur'ani a gane wanda bai mi bai aiki da abin da alkur'ani ya zo da shi amma dai ga karatu ɗin amma kuma bai mi bai aiki tare da shi to kaga irin wannan mutum yana cikin mai karanta alkur'ani kuma alkur'ani yana tsine mashi kana karanta alkur'ani kuma alkur'ani yana mi yana tsine maka saboda baka aiki da abin da alkur'anin ya zo da shi a gane kamar misali a ga ka alaramma ne gangaren misali amma kuma wata wata wata malama ko wata mata ko wani mutum sai ya zo wajenka a gane sai ka kuma rubuta kama wata laya ko abun da ya kama da haka sai ka bashi ka ce je amfani kaza zai zamo kariya ko wani abun da ya kama da haka a gane to kaga wannan shi ma yana cikin jafi anhu jafi anhu kenan kama aya ta 128 a cikin suratul an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ma'asharal jinni qad istakathartum min al-insi qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard Allah subhanahu wataala aka je ran tashin kiyama sai ce ya ku taron aljanu kun yawaita batar da mutane me yasa ne kun batar da mutane da yawa shi ne sai su ce kafin aljanu su ba da bayani sai kawai auliya uhun minal insi waliyansu daga cikin mutane suna cewa sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta ba'aduna bi ba'adin sashin ya ji daɗi ne da sashi wa balagana ajalan a ajaltana ko mun kai lokacinmu da muka kai kuma duniya ta tashi shikenan sai Allah ya ce annaru masawakun wuta ita ce makomaku ba kuma wani bayani a kai a gane misali zan baku kamar misali yanzu a ce ga mutum za a ɗaura aure gobe tsakanin wata mata da wani miji ko wani mutum da wata mata to misali idan aka zo wajenka aka ce ana so ka hana wannan auren a gane idan kana so ka raba wannan auren a matsayin ka na wanda ake kira malami to in ka samu kamar suratul yasin misali a wannan suratul yasin ta zamo takardun a ciccire ka cire su haka in ka je cikin daji da dare kamar sha biyun dare sai ka je da akuya ka ko kaza ko agwa ko wani abu dai in ka je sai ka yi tsirara a gindin tsamiya sai ka hau da wannan suratu yasin na ami a bisa tsamiya din idan ka karanta duk inda ka kai mubin akwai wasu abubuwa da za ka faɗa kamar sunayen aljanu ne amma ba zan faɗe su ba nan <laughs> idan ka gama karatun ko wacce takarda sai ka je hota a ƙasa sannan in ka gama karatun sota yasin ɗin ka sauko sai ka yanka wannan akuya ɗin ko kaza ko agwagwa sannan sai ka sa kayan ka sai ka dawo gida to gobe duk malaman duniya in za su haɗu wannan auren ba zai ɗauru ba a gane kuma yanzu kai malami ne aka zo maka iyaka dai kai kaje ka gaya mashi ka ba shi kuɗi ya ce a kawo kaza ka ka ba da kuɗin kaje kana bacci abunka shi kuma yana ce yana shirka kai kuma ka ce ka je wajen malamai kaga wannan duka jafi anhu ne shine babban jafi anhu mai wawantar da alƙur'ani to saboda haka dole kuma sai ka tsaya ka yi aiki da alkur'ani kai da kafa saboda irin wannan malaman dole ne a kira su a wannan malami za a kira shi tantirin boka ne saboda in ka ce malami ne shi a ne lalisa ya ce malamai magada annabawa ne to yanzu ka ce shi annabi shi karantar da wannan bokancin kuma abun nan aya ta 102 a sotul bakara ta kore ma bokanci ga annabi suleiman balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wa ma kafara Sulaimanu walakin na shayatsina kafaru yu'allimuna an-nasa sihira saboda haka in baka aiki da alqur'ani ba sai a ce wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana qurana mahjura kai ma kana cikin su dole sai ka kwatanta yin aiki da alqur'ani gwargwadon yadda ya kamata idan baka yi ba to shikenan ka shiga karkashin wannan ayar to ka ka karanta alkur'ani da tawhidi kuma ka san ma'anarsa sannan ka yi mi sannan ka yi aiki da shi lokacin ne ka fita daga cikin masu ƙaurace ma alkur'ani idan ba haka ba to a ranar tashin kiyama ka shiga uku sa uku tara kenan to saboda ka shiga tara sau tara a <laughs> ga nawa kenan arba'in da ɗaya ko <laughs> to saboda haka shi alƙur'ani dole ya zamo an yi aiki da shi sannan kuma shi alƙur'ani masu karatun suna da falala da yawa a gane masu ƙur'ani su ne ke da duniya sannan kuma su ne ke da lahira in ka samu abun nan sun sanatu a hadisi sahiha hadisi na dubu biyu da da talatin da tara wata rana umar bin khattab ya je garin garin da ake ce mu usfan sai ya haɗu da wani nafi ibn abdul harith wanda yake shi umar ibn khattab radiyallahu anhu ya sanya shi gwabana ne a makka sai sai wannan nafi ibn abdul harith rahimahullah yake ce ma umar ibn khattab radiyallahu anhu a manista amalta ala ahli bawadi waye kasa gwamna ne ga mutanen bawadi a bawadi state sai ya ce ibnu abza ibnu abza ne nasa yace wa mabnu abza waye dan abza din sai ce maulan min mawalina wani bawa ne daga cikin bayinmu ko yantaccen ba daga cikin yantaccen bayinmu sai ce a ah, aja'alta lahu aja'alta alaihim ko istakhlafta alaihim maula sai ka sanya musu yantaccen bawa qala na'am yace eh innahu qari'un bi kitabillahi ta'ala lalle shi makarancin littafin Allah ne maɗaukakin sarki wa alimun bil fara'idi kuma ƙwararre ne a wajen rabon gado kasan an ce rabon gado shine ilimin da za a fara rasawa a duniya a gane shine mutane za su fara abun nan to shi ya iya karatun alkur'ani maɗaukin sarki kuma ya iya mi ya iya rabon gado kuma irin karatun da abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma ke cewa su a zamanin in suna karatun alkur'ani in suka ɗauki aya biyar ko goma sai sun haddace ta sun san umarnin da ke ciki sun san hani da balaga da komai sai sun iya gaba ɗaya kafin a je gaba in mutum ya sauke ƙur'ani to ya zamo all in one a gane ba ma two in one ba to irin wannan haddari ya yi ma al'kur'ani ya ma littafin Allah maɗaukin sarki sannan kuma ga shi ya ƙware a wajen rabon gado shi yasa aka sanya shi gwabunu sai umar ya ƙara cewa wa inna nabiyakum sallahu alaihi wa alihi sallam kala yace ba ma haka ba dalili na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda su malaman kirki ko da suna tafiya ne da dalilai kuma ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga daga umar zuwa annabi ka gane hadisin menene mausuli ne a gane daga umar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna nabiyakum kaga sai ma dangana shi zuwa ga mi eh, eh, eh, gare su cewa annabinsu a gane don su ji cewa eh wannan ba magana Umar bace sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka waɗansu jama'a da wannan littafin kuma yana ƙasƙantar da wasu da shi gabawa ya zama gwamnu ta dalilin alƙur'ani sannan kuma ga ‘ya'ya sun zama mabiya ta dalilin rashin alƙur'ani ka kenan masu alƙur'ani suke da mi suke da duniya sannan kuma suke da lahira a gane in ka samu shi ma hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da arba'in a cikin silsilata a hadisi sahiha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin abdullahi bin amr bin as yake cewa yuqalu li sahibil qur'an iqra wartaqi tilka ma kunta tilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'uha za a ce mahaddacin alqur'ani a ratashin kiyama ka karanta ka ƙara hawa sama ka karanta ka ƙara hawa sama wanda ya haddace hizo goma ya fi wanda ya haddace biyar wanda ya haddace sha biyar ya fi wanda ya haddace hizo goma wanda ya haddace ishirin ya fi wanda ya haddace sha biyar a gane in kana da hizo talatin masu sha biyar sai ka ce masu bai bai kawai ka yi gaba ka yi gaba to ina wanda ya kammala sittin gaba ɗaya to shi manzilai shi tana ƙarshen ayar da ya karanta ƙarshen shi ke ina a gane ƙarshen daraja kenan a ranar tashin kiyama wanda yake ya kammala alƙur'ani shi amma tare da sharuɗan da muka faɗa a baya a gane tare da wannan sharuɗan da muka faɗa a baya gairar gali fihi wala jafi anhu alƙur'ani haske ne a duniya kuma alƙur'ani haske ne a lahira wasu sabai sun zo waje a nesa lalai salama suka karanci alƙur'ani cikin dare da za su koma sai suka kamar fitilar kwai na tafiya a gabansu cikin haske hitila ɗaya su biyu suna ta tafiya suna kawo maraba sai suka ce to bari su ga yanzu wa fitilar nan za ta bi kawai sai fitila sai ta zama biyu suna tafiya suna tafiya kowa na kaiwa bakin kofar gidan sai fitilar ta mutu kuma ta ɓace da safe da suka koma wajen annabi salale suka gama sai ya ce ai wannan haske ne na alkur'ani kaga alkur'ani ya zamo haske a zahiri a duniya a gane sannan kuma haske ne a wajen mi ibadaka was salatu nurun was sadaqatu burhanun wa kaza wa kaza ko hadisi na ɗari a na 1260 a cikin sahihi muslim to saboda haka a shi alkur'ani haske ne kamar da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam was-salatu nurun shi annabi sallallahu alaihi wasallam idza idza hazzabahu amrun fazza ila sala wasta'inu bi sabri wa sala duka Alƙur'ani ne yazo da wannan sannan Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul hadid ko يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك هو الفوز العظيم su من a يا مذاهقا za ka ga a su hasken haskensu yana tafiya gaba gare su da bayan su. ana ce musu ku aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ta, ana ƙaddara muku da wama a cikin ta, sannan kuma wannan shine har abada wannan shine babban rabo mai girma sannan wa yau mataral munafiqina wa yau mai ƙulil munafiquna wal munafiqati allazina amanu duruna na kwata bismi nurikum qila arji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba bainakum bi nuri lahu bi suri lahu babin batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qablihi hil azab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa garratkum al amaniyu hatta ja amurullahi wa garakum billahi garu فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير to kaga alqur'ani ya zamo haske na zahiri a lahira amma banda mi banda munafikai su ba za samu ba kafirai ma ba za samu ba kamar yadda a nan duniya ma suke ba za samu wannan haske da natsuwa irin ta alqur'ani ba to saboda haka duk wanda ya riƙe alƙur'ani duniya da lahira ba zai taɓe ba wanda kuma ya watsi da alƙur'ani duniya da lahira a kuma ba zai samu komai ba ya yi hasara a gane sai a ce wannan su ne hasubu jahannama hum laha waridun to saboda haka abin da yake wajibi a kan mutum a farko tasihu imani dole ya zama yana da kyakkyawar aƙida a gane ya zama yana da kyakkyawar aƙida duk karatunka in ba ka da kyakkyawar aƙida to wannan karatun ya zamo aikin banza kuma ba aƙidan ya ka daga cikin wa'inda suke a musulmai wa'inda Allah subhanahu ta'ala yake mi lura da su sai dai ka zamo cikin qalatil arabu amanna Allah ce kullan tu'minu walakin ulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum har yanzu imani bai shiga cikin zukatanku ba a gane da tauhidi ne da aqida ne za a gane cewa mi wannan shine mutum wannan ba mutum bane a gane duka a cikin karatun Bukhari da muka yi akwai irin wannan ba sai na tsawaita jawabi jawabi akan shi ba a gane dole ne mutum ya zama yana da aqida mai kyau yana da kuma kamalut tauhid al-imanul kamil da kuma kamalut tauhid sannan ya zamo wanda Allah subhanahu wata'ala zai lura da shi kuma zai zamo a zai samu a ahalullahi suna cikin ahalullahi wa khasatu wanda suke mutanen Allah ne kuma keɓantaccinsa to dole sai ya zamo mi yana da wannan tauhidi ɗin saboda haka ni abin da zai tarkizi kenan akai cewa mutum ya tsaya ya tabbatar da duk abin da zai yi yana da mi akai yana da dalili daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana da kyakkyawar aƙida eh, akwai aya daga ƙur'ani ko kuma hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallahu alaihi wa sallam in ka samu wa ɗata malik a hadisi na 124 a cikin babu jami'in sala a gane abdullahi dan mas'ud yake cewa hadisi ne mai kofi amma lahu hukumin raf yake cewa a ku kuna cikin zamani ne wanda yake shi wannan zamani ɗin ana kuna tozartar da harufan alƙur'ani kuna kyautata kuna kiyaye sallah a cikin lokacinta sannan kuma a masu ba da kyauta a wannan zamanin suna da yawa masu roƙo kuma ‘yan kaɗan ne amma za a zo a yi zamani nan gaba za a ga mutane suna kyautata alkur'ani amma alkur'anin bai wuce bai wuce makogoransu a gane daga bakin makharijul huruf a gane bakin alkur'anin kenan a gane duk inda makharijul huruf ya kai abin gato alkur'ani ya kai wajen amma kuma bai wuce wajen ba a gane bai kai ƙoƙo zuciya ba za su karanta alkur'anin kamar su ne aka sauka ma alkur'anin sannan kuma zai kasance wannan zamanin suna suna walakanta sallah suna tozartar da ita sannan kuma masu roƙo sun fi yawa sannan kuma masu badawa 'yan kaɗan ne abdullahi ɗan mas'ud ya ce za a samu zamani da ya kasance an samu wannan zamanin nan gaban mutane za su kasance haka to gashi kuma yanzu an fara kaiwa irin wannan lokaci ɗin to saboda haka sai mutum ya kiyayi kasancewa shi cikin irin waɗannan mutane ɗin har wani hadisi na ɗari biyar a na ɗari bakwai da hamsin a cikin silsilatu a hadisi sahiha annabi sallallahu alaihi salama ke cewa aka akasaru munafiki ummati qurra'uha mafi yawan munafikan al'ummata za a same su ne daga cikin alaramominta a gane waɗanda suke mahaddata alƙur'ani gangaran to a cikin su ne za a sami mafi yawan munafikai a ciki ne za a same su eh? kun gane ai wannan hadisi ne ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ashe kenan ba kowane makarancin ƙur'ani ba karatun Al-ƙur'ani kawai ba ne. wajibi akwai wasu abu wasu sharuɗa wasu abubuwa da ke kewaye da ƙurani dole ne mutum ya taka tsantsan kada ka ga cewa da ka sauka karatun alkurani shikenan kai mi eh kai graduate ne ka abun ga saboda haka ka gama karatun alkur'ani a gane ai mataki guda kawai ka taka daga cikin matakan neman ilimi matakan neman abun nan neman yadda Allah subhanahu wata'ala ko kuma neman aljanna don ka sauka alkur'ani ko kuma ka haddace shi dole sai ka kasance ka san mai Alƙur'ani yake karantawa ka lizimci mutane malamai na kwarai wanda suke masu tauhidi masu aƙida a gane dole ne zamo ka yi karatu a wajen malamin kirki bai halatta ka je ka yi karatu wajen malamin da baya da aƙida a gane wannan baya halatta ba wai karatu kawai ba kada ka ce ai wannan makarantar ai shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara uku an sauka saboda haka can ɗanka ya shekara biyar bai sauka ba sai ka cire shi ka mai da shi can a gane a'a ka diba me kwalitin malamin tukun sai ka ga cewa malami ne mutuƙi ne a gane wanda ya kyautata ya tsarkaki karatunsa ya san abubuwa yadda suke to wannan shine zaka je kai karatu a wajen shi ko kuma ka yi mi ka kai yaranka ko matanka ko wani naka wanda zai karatu a wajen saboda karatu kawai ba shi ba ne sai an zama akwai aƙida mai kyau a gane kamar misali dole ne mutu yi imani da cewa annabi isa zai dawo kaga wannan aƙida ce da bata haɗu da tauhidi ba a gane dole ne ka yadda da da hakan hadisi ya 2900 a da 97 a cikin sahihin musulun dole ne ka yadda da wannan sannan kuma a misali ka da cewa kowane sahabi daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka da cewa musulmi ne a gane ka da cewa musulmi ne kamar in ka samu sahih bukhari hadisi na dubu uku da ɗari shida da sittin da uku a cikin sahih muslim shine hadisi na ɗari biyu da ishirin da biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum mil al ah, mithla mithla uhudin zahaban ma balaga ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu kada ku zagi sahabbai na saboda koda kamar dutsen uhudu na zinari mutum ya ciyar da shi ga talakawa kyauta saboda Allah fi sabilillahi ka san dutsen uhudu shine dutse mafi girma a garin makka a garin madina ba wanda zai iya hawan wannan dutsen Uhud din wannan dutsen da ake ake zuwa ake hawa ana ce mashi Jabal Rumat dutsen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aza wasu sahabbai cewa su tsaya nan saboda akwai kafirai baya wannan shine ake zuwa a iya hawa abun nan amma dutsen Uhudu ba wanda zai iya hawan shi ya kai can kololuwa shi a gane saboda girman shi da kuma yadda aka shi beri shafa haka to ko da irin shi ne ba za ka kai ladar a sahabban annabi Sallahu alaihi wa alihi ba wanda ya ciyar da mi a da, gero ko da bino ko alkama wanda yake mudu ɗaya mudun nabi ɗaya saboda ƙarfin imaninsu da kuma kasancewa su bayan Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda ya zama yana zagin sabai misali ko na ganin kafirai ne ko kuma sahabi ɗaya yana ba shi haushi to imam malik ya ba da fatawa cewa na mutumin kafiri ne in ka samu tafsirin ibn katir a aya ta 29 a cikin sotul fatihi za ga wannan bayanin ko kuma al'awasim min al'awasim na muhammad ibn al'arabi al-maliki abubakar ibn al'arabi al-maliki a gane za ga wannan bayanin a ciki to dole ne mutum ya zama yana da mi yana da kyakkyawa aƙida wajen wajen abun nan tauhidin rububiya da na uluhiya da kuma al'asma wa sifat kada ka ce in a wajen rabbikal a'la ka ce sai don neman yadda ubangijinka a'a wajen rabbika aka ce a gane dole ka fasara shi mi a zahirin shi kawai sai don neman huskar ubangijinka mafi ɗaukaka a gane haka ya kamata dole ka fasara yadda sahabai suka fasara ko kuma yadda suka yi mashi mururin sahab a gane yadda suka bashi ba su yi tawili ba to haka kai ma za ka yi mashi mi yawa wala tsin ka kai mashi mururin sahab ko <laughs> to haka ya kamata ka yi mashi a ina ganin insha Allah zan takaita saboda lokaci sannan kuma ga malam Nasiru ne na so ya ce abu kaza amma dai abu na ƙarshe ina gaya muku cewa بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر to saboda haka ni wasiyar da zai maku kenan cewa ku yi mi a darussan da kuka samu a cikin wannan ramadan to wannan darussa din su ci gaba a gane kada su zamo sun dakata daga nan a'a ya zama ba wai ramadan shine wata na ibada kawai ba a'a dukkan watanni ya zama mutum ya ci gaba da wannan ya zama dai wannan sura din ita ce surar da sahabbai ba za su haɗu ba su je rabuwa sai ya karanta ma ɗaya wannan sura din a matsayin wasiya idan kuma ka nemi ɗayan sai maka wasiya wannan aya ce yake mi yake karanta musu suke karanta mu juna ita wannan suratul asr din innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace shi da abin da muka ji malam yayi so malam kuma kai tsaye malam ya ce lokaci ya zana ce a ai malam ko alfijir ne fito ai dole a tsaya ai malam ya zo ai ai lahijar ta ba da lafata ya yi ai na hau na jali suna yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي 26 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad dan Abdullahi farin jakada daga makka zuwa madina shekara 1431 wato lokaci ya riga ya nisa abubuwan da ya kamata a fada malamai sun fada tun ina sauraro a waje abin ya kama ni da naga sai na shigo ciki nake ta jin abubuwan da ake ta fada ake ta bayani a kawo aya a kawo hadisi sai na ce ba abin da ya rage mana sai aiki kuma na yadda da cewar wa'annan malamai sun sauke nauyin da ke kansu sun ɗora muku wannan haɗuwar ta sa ni tunani kwarai da dama abinda na fara tunani da na shigo na ganku na ga kowa ya fito daga wurare daban-daban kuma da kansa ba tare da ba ba wanda yake biye da shi don ya ga cewar ya iso lafiya sai ya tuna mini natin 84 da muka fara buɗe makaranta don a karantar da mata ba wacce ta isa ta fito daga gidanta ta je makaranta sai dai mu sa a tara su a wani wuri mu kwashe su mu je mu kai mu koya musu mu dawo da su domin ba su isa ba su su fito su ce za su je karatu sai a ta jifan su yanzu kuma za ga wata a bakin titi tana tsaye tana jiran mashin wata tana jiran mota wata za ta ka a kafa daga nan har kwakungu ko har ba so ba abin da take jin tsoro sai Allah ko yau muka kwanta dama alhamdulillah cikin hadisan da aka karanta da ayoyi da aka bayani an ta kawo ƙur'ani nur ne nur ne nur ne nur ne ba ƙur'ani ba dukkan ayyukan ibada a matsayin nur suke amma mu'amala takan zama dau'u kun gwanci wannan akwai bambanci tsakanin dau da kuma nur ita ibada nur ce amma mu'amala mai kyau dau'u ce saboda haka al'ummar da ta gabata sun yi nisa kwarai a cikin nur kuma sun yi ƙarfi a cikin al'amarin dau sau da yawa an musulinta ne akan dau'un sahabai ba akan nurinsu ba abinda muke magana shi ne da aka ce hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a salatu nurun wasu sabru diya wani yasa ne ce as-salatu nurun wasu sabru diya sallah haske ce hasken an ce nur kamar abin da zai haskaka kai fitilar kwai nuru take da shi idan kana nan za ka iya haska ma wanda ke can eh? za ka haska mishi ba za ka haska mishi ba in kuma ka ɗauki fitilar ka jere ita can to nan ya zama duhu shi yasa can da ake tafiya da munafukai da aka yi gaba aka bar su aka ce ku je ku nemo nur da dawo ne sai a dan haska musu gani amma da manzo Allah zo wurin asabar sai ta biya zan ba ku misali yanzu da Allah muna zaune a wurin nan ba gashi an nutsu ba ana ta ayoyi da hadisai da bayanan malaman sunna da wata za ta tashi ta samu ta yanke ta da mari idan ta shiru ta hakura sai mu ci gaba da karatunmu shin da Allah hakurin da ta yi da amfani mu duka bai sa karatun zai ci gaba ba bai sa kowa ya zauna lafiya ba da ta tashi ta rama fa ba maganar karatun ake ba sai mu kama rabiyar faɗa kun fahimci abin da nake magana a shekani shi sai aka kirawo kyawawan ɗabi'u a matsayin adau saboda shi zai sa kai ka amfana wani ma ya amfana idan ko haka ne malaman da suka yi bayani sun yi bayani akan aƙida sahihiya wanda ita ce tushen dukkan al'amari komai sai shi wannan aƙida ka bata a tsaye nan da kwana uku mutane za su gane matacciya ce ko bata faɗi ba sai sun gane wannan matacciya ce domin ganyen ta zai nuna cewa tana cikin hatsari babu rayuwa wannan shine ma'anar aqida din da ake so kowa a dasa kuma ina jin an dasa din ko ta kama to bai dan ta kama ita ce za ta gyara mu'amalar idan har za mu samu wani koke daga mazajen ku na rashin jin daɗin zama to aqida bata zauna ba domin ta zauna za ta gyara mu'amalar idan bala'i gare ki wurin fushi da rashin haƙuri to wannan akida sai ta gyara ki ta gaya miki babu wani wanda ya dogara ya tsaya akan irin wannan al'amarin naki cikin masu aqida ita ce za ta in ta zauna ta aqida ta zauna ita ce za ta sa mu ga cewar lallai an yi abin da ya kamata ki ɗauki mataki na tsanani amma kin dauki sauki saboda kin karanta aqidar kin karanta aqidar masu aqida kin fahimci al'amura da wannan ne su gama garin jama'a ba sa gane amfanin wannan karatun ta hanyar aƙidaki ta gane ba a karɓar kowane abu na hujja العلم ƙala الله ƙala رسوله قال الصحابة mal ilmu ما العلم نسبك sabahatan bainar rasuli wa وبين رأي فقيه shi bai san wannan ba abin da yake so kawai kin je makarantar an ce makarantar akwai addini ya ga wata tsiya da kike yi kin daina yi shi kawai wurin sa makarantar nan lallai ta mutane kirki ce lallai na yi wasu haɓa ya ce karantarwa saboda da ya san ki da wata illa yanzu ko ya ga kin bari wani abu da ya san ki da shi ya bakar rowa da bakin cikin a taimaki wani to yanzu ya ga cewar yanzu ke ce ma da kanki kike ɗauka kike bayarwa zai kai ta samu makaranta ta kirki wallahi wannan makarantar mutanen arziki ne masu karantarwar na kwarai ne masu aƙida ne shi ya wurin aƙida kenan kuna fahimta so ba zan so in yi wata magana mai tsawo ba so da gaskiya malamai sun yi mana amai na ayoyi da hadisai amma ku dubi ɗaya daga cikin hadisan da aka karanta don Allah ku yi nazari akan shi sannan ku ɗora shi akan mu a yau akasar munafiki ummati mene qurra'uha a ba ta alqurra'uha ai ma'arfa kuma ai idafa qurra'uha to idan an ce mafi yawancinsu su ne makarantanta ko ka ce hafizanta ko ka ce gwanayen karatun wa'anda suke iya ma kowane haƙƙi harfi haƙƙinsa wanda za ka zo ka yi ikhfa'i a gabansu a tsakanin sadun da dadun da ta'un da ƙafun ba kai tafkini ba sai ce maka ka bai ikhfa'in da ba kai tafkini ko sai ce ka saba maka ka'ida ikhfa'in kai amma kuma tun da irin wayannan din sai an hada da tafkini ba kai ba sai ce maka gyara aka ce to mafi yawancin munafikai ciki za su fito ina son ku yi hankali ku yi nazari kar ka dauki abun ka kai ma wani dan matsala ita ce duk sanda aka za matsala sai ka hango wani can wani habibi wanda ya zauna ya daura kafa ɗaya kan ɗaya yana karatun sa in ya gara ma shakkencin sa ka je da shi ake kai ya kamata ka daura tukuna ka daura akan mizanin tukuna wai ni din tukuna cikin ne nake sai ka saurari karatun ka kasan ka'ida yadda ake karantawa to yanzu ka shigo cikin ƙura kenan saura mizani na gaba mizani na gaba shin kana cikin munafukan ko baka ciki ta za ka ka san kana ciki ko baka ciki da zarar ka ji kana jin cewa kai kai kam wallahi ai ai mu kam ka fara jin cewa wani ne kai to ka fara tumar kanka cewar ka samu matsala ko kuma a kai ƙari ne ka zama ƙari ka ɗauka ma dukkan ƙira'a ɗin da aka ce goma dukkan san su da ruwaya da wujuhul qira'a dukkan sani amma ka tara al'umma kana karantar da su ka fito musu da abin da alƙur'anin bai ce ba kuma kana ce ka kafa su a kai to ka iya zama fa ciki kana iya shigo ciki domin kar ku dinga ɗaukar abin ku kai ne ga wasu can daban ya kamata ka ɗauki ganka in ɗalibai goma kike da su kike koya musu ƙur'anin to sai ki kula dukkan abubuwan da mu'amala da abin da kike ɗorawa ya dace da alƙur'anin in fa bai dace ba wancan hadisin ya ne miki haka in kin matsa zai miki haka kirkiri zai nuna shi kai tsaye kamar yadda na ce ba jawabi zan yi mai tsawo ba na zauna in nuna murnata da jin daɗi na na yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan matasa 'yan uwa suka zama sun tsaya sun zage damtse suna iyakar ƙoƙarin su ba dare ba rana wurin ganin cewar sun tabbatar ma da al'umma addinin nan mai tsafta bisa tushen sai da yake da to inda musu fatan ubangiji Allah maɗaukakin sarki da mu da su ya dawo mana da mu akan haka ya kuma sanya mu mutu akan haka mu kuma tashi akan haka wannan ya zama darasi kowace ta je ta zauna ta dubi kanta da sauran ayyukan da ta ji wanda bata sani ba an karantar ta yi aiki da shi wa Allah salil insani illa masa wannan aikin su ne su sun yi aikin su sun karantar ke kuma yanzu aikin ki je ki aiki da shi ke ma ki karantar domin ya tabbata a cikin hadisi khairukum man ta'allama alqur'ana wa allama Allah ka sanya mu cikin su abubuwan alkhairi da aka roƙa Allah madaukakin sarki ya datar da mu mu same su na sharri da aka nemi tsari Allah tsare mu abinda zai zame mana alkhairi a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ba mu ikon aikata tashi abinda zai zame mana da na sani a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya nisanta mu da shi kofofin alkhairi gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa Allah madaukakin sarki bude mana su na sharri Allah ne santa mu da su anan zan dakata saboda akwai malamai fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah a mala ya tabo wani abu yake cewa idan kun tashi nan a ga bambanci tsakanin mu'amala ku ta da ga mazajenku da kuma ta yanzu a gane kun san muna abun gane na tafsiri kuma tafsiri kala daban-daban ne ko ana cewa akwai tafsirin qur'an bil qur'an ko da tafsiri bil ra'ayi ko ko bil ma'asur akwai bil ra'ayi to akwai kuma tafsirin mata a gane daga cikin tafsiran da basu inganta ba su ma mata suna da nasu tafsirin saboda kada nan ba an koya muku wannan tafsirin na mata bane tafsirin alkurani ya koya muku bil ma'thur a misali wannan tafsirin da nake cewa na mata yana da kyau mata su fahimci bayani na kuma wannan tafsirin su bashi magana ce mai muhimmanci sosai a idan mace tana da miji in miji yayi magana sai ta rika fassara maganan mijin kun gane ai sai ta fassara maganan mijin idan idan ya faɗi magana sai ta yi mi sai ta yi tawili ta ce ga abun da yake nufi sai ya rantse mata wallahi tallahi shi ba haka yake nufi ba ita kuma ta ta yi mi ta zauna a kai cewa haka ne kawai to in ba haka ba ne yasa za ka faɗi haka a gane wata ma sai ta kwashe kayanta ta wuce cewa e, e, ya ce mata kaza ko ya zage ta ko ya yi kaza kuma shi ba haka yake nufi ba eh maimakon ta tambaye shi cewa to da ka faɗi kaza me kake nufi in ya ce kaza sai ka ce sai ta ce to ba haka ya kamata ka zo da magana ba misali sai ta sai ta gyara mashi kuma ta bashi mi uzuri ko kuma in ya aikata wani abu a gane yana yin wannan aiki sai ta ce ai ga abun da ga abun da yake nufi sai ya ce shi ba haka yake nufi ba ita kuma ta ce ai dole haka ne kawai to gaskiya wannan wannan fassarar fassara maganganun da mazan ku ke yi gaskiya ba ba daidai bane ku tsaya ku bincika mi yake nufi da wannan maganar kafin mi yawa kafin a fasara ko kuma aiki akan wannan magana din to saboda haka wannan wannan fasarar ko ita ce mafi yawan abin da ke kawo matsala tsakanin mazaje da matansu duka sauran abubuwan sai dai su biyo baya saboda haka a rika samun fahimta tsakanin mata da miji kuma in ya faɗi magana ce ga abin da yake nufi to a yi mi yawa a yadda a hakan sai a yi mashi gyara cewa to ga yadda ya kamata ya faɗa ko kuma ga yadda ya kamata ya yi <laughs> subhanakallahu lawan biya hamdu kashe da Allah ta'ala ya saka malamai da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace su muna tare da ɗan ma Nasir wanda yake yi kokari a ce jiya ya ce wani abu kuma ya ce jikin nashi ya ɗan abun nan kuma kurga ta shi ta ake magana ta juyi da zana ce to insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهلي وصحبي أجمعين وبعد ba wani abu mai yawa zan faɗa ba sai dai kamar ta'aliki ne in hari bakin malam imamu shatubi akan abubuwan da malamai suka faɗa imam shatubi rahimahullah yana faɗa ɗaya daga cikin wuraren da yake magana akan qur'ani yace wa qari'uhu mardiyun qarra misaluhu kalutrujjaha alaihi murihan wa mukila wani wuri mai yake cewa ah, wa akhliq bihi idh laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi ala aljiddi muqbila haka kuma imam shatubi rahimahullah yana fada yake cewa wa inna kitaballahi awthaqu shafi'in وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداد يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا أنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجد عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا فما أولاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك بأنفاسها الأولى rahimahullah Allah ya jikan malam duk maganganun malaman nan suka faɗa Allah ya saka musu da alkhairi malam ya riga ya faɗa har daga ƙarshe yake cewa jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalu alqur'ana azban wa salsala saboda ba abin da ya rage mana ya kun ya uwa face kawai mu je mu dabbaka abin da ake faɗa babban wahalan da muke samu babban matsala shine aiki da wayana abubuwa ba wai ba a jin wayana abubuwa babu wata sabon karatun da za a yi baya aka riga haka halice sama babu wani sabon abin da zai auku tun da Allah subhanahu wataala ya kaddara abubuwa sai dai matsalan mu shine mu dabba kawai na abubuwa da yawa mata a yau idan muka yi muqarana wato halartar su makaranta da kuma halartar mazaje makaranta za mu gan bambanci cewa mata sun fi mazaje halartar karatu amma kuma me yasa har wayo ba a samu canji ba saboda ba a ɗabbaka wayannan karatuttukan nan so ɗabbaka wayannan abubuwa su ne abubuwan da za su kai mu gaba rashin ɗabbaka su kuwa ci baya na gare mu don haka malami na farko malam shafi da jazahullahu khaira malam ya sake magana malam sani abbakar haka kuma duk malaman da za a ɗauka duk maganan da za a yi dai yana koma akan cewa a je aikata wayannan abubuwa yanzu ana cikin waɗansu irin lokuta ne wanda ba abin da ya rage mana facin mu nemi yarda ubangiji abin da kawai kamata mu nema yanzu shine mu nemi yarda ubangiji wani ba tare da rashin lafiya ba yana barin duniya wani da tare da rashin lafiya shin wanda Allah subhanahu wata'ala ya rayar shin wannan alama ne cewa Allah na son shi ko kuma wanda Allah ya gaggauta mutuwarsa shin alama ne cewa Allah na kin shi a'a kamata mu tsaya mu san me za mu yi wa ubangijinmu ta yadda za mu zai shigar da mu cikin aljanna ba tare da wani hisabi ba wannan ya sa na tuna da wata kissa abin tsoratarwa kamar kwana hudu ko biyar baya na shiga cikin yanan abin nan gizo-gizo ina browsing wani abu sai aka kawo mu labarin wani dan kwallo yana cikin buga kwallo kaka manta duk wanda aka gan shi a filin kwallo yana da me yana da cikakken lafiya yana da ƙoshi yana duk abin da ake so yana cikin bugawa yana buga kwallon dan wansa ya buga masa kwallon shikenan kawai ya fara wato juyayi a ƙasa ashe kenan mutuwarsa kenan to idan ko Allah zai iya ɗaukar ran mutum a haka ko kuma wanda ya fi haka to mu da muke tunani cewa muka imani da wannan abin to ba abin da ya rage mana face mu daddaka abin da Qur'ani yake faɗa shi yasa kuwa Imam Shatibi yake cewa alayka biha ma'ishta tafiha fiha munafisan ka yi tsere wajen koyi da ƙur'ani a aiki da ƙur'ani a ƙur'ani ne za a samu aƙida ingantacciya da sauransu abu na biyu da nake son jawo hankali ya uwa ga baki ɗaya a kai shine a kan matsalan yaranmu al'umma yau idan ta gyaru yaranta ne suka gyaru idan al'umma ta ɓace to yaranta ne suka ɓace ɓacewa al'umma bi mana gyaruwan yara da kuma ɓacewarsu so da yawa yana rataye da irin tarbiyyar da iyayen suka bayar don haka abin da ke kanmu wajibi ne mu tsaya mu karantar da yaran nan karatu karatu kuma ta gari malami ya ce a kai ɗaliban nan ko yaran nan makaranta da wato ana karantar da aƙida a ba su tarbiyya ta gari su zama mutum menene muta'addibuna na bilkur'an masu koyi da ƙur'ani suna ana ganin su a ganyen da nana aisha take faɗa hulukuhu. alƙur'anu a gan ƙur'ani tare da su matsalan da muke samu shine ba wai ba ma kai yaran da makaranta amma ba ma tantance irin makarantar da muke kansu a daura waɗanda suka halarci daura sai da na dinga maimaita irin wannan magana a duka azuzuwa bara na buga muku misali makarantun boko guda nawa muke da su muna da wanda ake biya dubu uku muna da wanda ake biya dubu goma sha ma amma sai ka gan wani uban ya cire 'ya'yansa daga makarantar da ake biya dubu ɗari ya kai shi wani makarantar da ake biya dubu ɗari abin da nake so a lura a nan me yasa ya cire su a wancan makarantar me yasa ya dawo da su a wannan makarantar sai ya ce ai karatunsu ba kwaliti wane ne ba kwaliti ta yi kamata a ɗabbaka irin wannan abin da ya shafi islamiyya da makarantun addini wata makaranta ne ake karantar da kwaliti menene kuma kwalitin da ya kamata a lura da su shine wace makaranta ne take bayar da aƙida ingantacciya sai ka gan ɗaliba ko ɗalibi ya yi shekara da shekaru amma kuma babu canji tare da shi ko kuma babu canji tare da ita saboda ba a gyara zuciya zuciya fa duk wani abu na dan adam ana gyarawa amma kuwa ba kamar yadda ake gyara zuciya ba jiki ana iya bashi farasitamol da sauran magunguna amma paracetamol na zuciya shine farko a samu likita wanda ya san me ake ba zuciya sa'annan kuma ya san yaya za a bayar wa abin da ake ba zuciya mai kakhdar ya gaya mana shine mai imani ingantacciya shine aƙida ingantacciya kuma inda kuka duba ma karatattakan da aka yi mana an yi a akan wayan abubuwa kun yi tafsiri aya wato ah, ayatul kursi ba abin da aka karantar da ku cikin gaɓoɓinta kamar abin da ya shafi aƙida ingantacciya waɗansu mu mun taɓa ji waɗansu mu farko da muke ji kenan abin da ya rage mana shine ya kamata mu ma mu hisabi mu auna quality din wayannan karatuttuka shin lallai abin da ake bukata kenan ko ba shi ake bukata ba addini ne fa ko mu san wajen wa za mu karɓi addinin mu yaran mu muna bukatar mu karantar da su tarbiyya ingantacce dukkan sasanni abin da ya shafi rayuwar dan adam ya kamata al'umma mu tsaya mu karantar saman nan muna da mutane sama da ɗari idan kowanne daga cikinmu yana da ɗaya ne muna da yara nawa wakila, ɗari idan muka ba su aƙida ingantacciya muka ba su tarbiyya irin wanda musulunci ke so wallahi tallahi ba abun da zai hana nan gaba idan su suka haihu su karantar da abu na kwarai wata rana za a waye gari kawai dole ne barurata kowa ma ya biye masu kowa ya bi su amma tarbiyyan da kuma yadda ake bi a tarbiyyatar da su akwai matsala ya ku uwa ku kula da wayan abubuwa ku kula da wayan abubuwa ba abin da muke bukata yanzu nan kamar kamar zaman lafiya ta sanadiyan yaran mu amma abun fa ya ɓaci daga shaye-shaye solution mashalo da sauransu duk wayannan su ne abubuwan da ake yara yanzu nan har kwanaki kamar da malam yake faɗa cewa zamani zai zo makaranta ƙur'ani su za ku same su da matsaloli idan ai magana su ce fa haddace fa to sai me dubban mutane sun haddace yau muna ambato su ta alkhairi dubban mutane kuma sun haddace kuma Allah zai azabtar da su shi wato ba abin da yasa gaba sai harkan shaye-shaye kuma mahaddacin Qur'ani to Qur'anin sa me yasa masa saboda haka ba komai bane babu tarbiyyar babu wannan aqida babu karatu babu shayarwa ingantacciya saboda haka din Allah a kula da wayannan sa'annan kuma malam su jaddada maku abin da ya shafi zaman gidanku babban abin da mace take alfahari da shi shine abin da ya shafi kyautatawan kewanta da take yi shine gidan aurenta babu wata macen da take alfahari da cewa ita musgunawa mijinta ko kuma rashin kyautata kewanta ko kuma rashin kyau zamanta shine alfaharinta babu wannan macen in ku akwai to muhma fihi kenan ta samu ta samu ta buga ta buga kawai don da haka dole ne a lura da wayan nan ku da wayan nan haƙoƙin dole ne ku kula da wayan nan zaman kuma hanya ɗaya ce kawai za a iya bambanta dukkan zamantakewa shine hanyar abubuwan nan da kuka sha ni da na yi karatu da wanda bai yi karatu ba dole ne a samu bambanci dole ne in kuwa ba a samu bambanci ba to kin ma fi muni sama da wanda bai sani ba domin wanda bai sani ba ai yana dan uzuri ma ban sani ba yana dan uzuri cewa ban sani ba kuma ya nuna kira in ya sani zai yi kokari ya gyara to ina ke da kika sani da gangan kuwa kuka take ke ba bambanci da iblisu ya sani kuma ya take don haka din Allah a kula da wayan abubuwa wayan abubuwa suna da muhimmanci sa'annan kuma lura da irin taro da aka samu muna da waɗanda muka saba da su muna da waɗanda su yanzu suka san mu bimana suka san yanayin karatu da sauransu abinda muke faɗa ko abinda ake isar mana shine yana da kyau duk lokacin da mutum ya samu ƙari da ƙaruwa a cikin rayuwarsa na daga abin da ya shafi ilimi da duk wasu abubuwa ba wai yana kokari ya ɓoye wayannan abubuwan bane yana kokari ya yaɗa su ne kuma ya haɗu wannan ya zama to bi uslubin jayyid bi ma'ana bil hikma ba wai ya haɗu ta yadda za a samu matsala yanzu ana ta buɗe zafi cewa ga irin karatun da za a yi ai kowanne ma ya sani ido ko da bai ci ba ya san ne ya san kima mun san abu mai kyau kuma mun san marasa kyau ta abin da ya rage mana shine yaya za mu yi kawo canji a cikin wuraren da muke waɗansu mu malaman islamiyya muke waɗansu mu ɗalibai muke amma muna da abin cewa a islamiyyun mu waɗansu mu ma sun mun bukun umyun fa hum la ya'lamuna shay'a ba su san komai ba kawai sai yadda aka yi da su in aka ce su binan suna bi in aka ce su binan amma alhamdulillah duk wanda ya bude zuciyarsa ya kasance daga alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana fa ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab dan haka abin da ya kamata mu yi shine ya za mu kawo canji a makarantunmu ta yanda dukkan makarantun za su kasance aka aƙida guda za su kasance karatu ne mai kyau za su kasance tarbiyya da iri ɗaya ne wallahi musulunci nan ɗaya ne annabi mu kuma ɗaya ne kuma ƙur'ani nan ɗaya ne kuma karantawan tas ɗaya ne ko minta ɗaya ne ashe ne idan kowace anguwa kowace islamiyya suka karantar da abin nan to za a samu tarbiyya iri nawa iri ɗaya kuma a yi mu'amala iri ɗaya kuma a gudu a tsira tare a shiga aljanna tare in ko ba a yi wannan ba to akwai matsala wasu islamiyyunmu aƙida a sha'ira ce ta yi waɗansu ba su san wayannan abubuwa ba amma a cikin abubuwan da malla ya dinga kawo mana a riga an bayyana maka cewa wannan kaza shine mai kyau wannan ba mai kyau ba ina matsayin wanda ya yarda da siffofi bakwai ko takwas ko ƙasa da haka ko fiye da haka amma bai yarda da waɗansu ba ina matsayinsa to a kuma karantu da irin wannan suke karantarwa wal qidam wal baqa wal wujud wal wahdaniyya Allah shi kadai ne ba shi ba mai irin kaza waye sa kawai yana abubuwa to yanzu tambayan da zaka yi wa malaman mu a bisa uslubi mai kyau ko da kuwa ba mun ci a bar makarantar ba ba wai mun ci a a a gyara makarantar dan barin makarantar ta ba zai zai ci gaba wa zai kawo gyaran ko ne za ku kawo gyaran kuma shi ne tsoron da wasu ɗaliban suke ji da waɗansu malaman ba sa so a samu waɗansu malaman su shigo masu ko suna tsoron cewa kar a kwace musu musulmiyu bari ka ji ko da kuwa za a ce duka islamiyun kasan nan baki ɗaya su haɗu a ƙarshen malami ɗaya shi malamin zai iya gudanar da su ai ba zai yiwu ba bai yiwuwa ghairu ma'qul da da haka abin da yake nan shine ana neman canji ne ko yaya yake tambayoyi za a yi a ce malam ka ce kaza to kaza fa da karatun da aka ji ba tare da abin nan ba yaushe mutum zai yarda da irin magana abuna adam wa ummuna aisha min aina wa ila aina ta yaya babana adam ma'aifiyata ita ce aisha ta yaya haɗin ma yi haɗin bai ba ban sako an gane ba duk ƙur'ani in Allah yana magana wa yake cewa wa kula ko ba haka ba mutanen yake magana to ai to in ka ce adam to ɗayan ne ko ake magana ɗayan ne ba uwar amma kuma wayannan su ne abubuwan da muke karantawa cikin littattafai kamar durusul awwaliya ghidawul wildan ga sunan dai Allah da ya taimaka din Allah dan san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai siffa na mutanen kwarai Sune waɗanda in suka saurari abu suna ƙoƙari su saurari abubuwan da za su saurara suna saurara sai dai suna kokari su tantance wanne ne ba wanne ba wanne ya kamata mu bi domin addini na abinda muke so shine daidai shi yasa in an kai an yi bayani an yi bayani sai a ce manzo Allah ya ce a ce Allah ya ce in ko kuwa kana da wata bayani daban to wajibin mutum ne sai ya tada wannan magana tukunna in ko mutum ba zai iya tabbatar da wannan ba to ya kasance daga cikin wanda Allah ke cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna al khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina to wannan kuwa shine ba masu da fata abubuwan da mu suka faɗa a Allah shi sa ya shiga mu kuma ya zo da a mu da Allah saka wa malamanmu da alkhairi ga baki ɗaya muna kuma fata Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu rayuwa mai yawa cikin irin wannan alkhairi ya maimaita wannan shekarun shekara ya maimaita mana maimaici mai yawa ya kuma ba mu ladan mu cikakken lada ya kuma gafarta mana kurakuran mu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta wa malamin mu kurakuran da ya yi a cikin karatun kuma ya mantar da mu duk kurakuran sa'annan kuma daidai da ya yi ya saka masa da lada cikakken sakawa sa'annan kuma ya yawaita tuna mana da wayan nan daidan nan subhanakallahu wa hamdik nashhadu an la ilaha illallah sauka na tubi ne alhamdulillah rabbil alamin allazi bi ni'matihi tatimmu salihat mun zo ƙarshen rufe wannan karatu da ake yi mana roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala shi gafarta mana kuma shi karba mana ayyukan mu tambayoyi sun zo wanda yake kuma kun ga lokaci ba zai iya bari a karanta su ba an gano wannan da kyau ko akwai tambayar yar uwa take cewa mai gidanta ya ce bai da ta je tahajjud ba ita kuma ta je da ta je sai suka haɗu sai ce bai yafe ba mai hukuncin haka hukuncin haka wani haramun ne biyayya ga miji wajibi ne salat tahajjud ba wajibi ba kun gano wannan da kyau ko balle a ci an samu maslaha guda biyu sun yi daidai wa daida saboda haka tunda mai gida ya ce la'allaki kyakkyawan zato na fa ba kasafai masu gida za ce ba za san wuri kaza ba akwai wani abu wara a zalik ai nan mun yi faɗi magana ɗazu a makaranta da wani ya ce da wasu mazan suke cewa za su soke matansa daga zuwa makarantu don yi ci ba su ga amfanin karatun suke ba amma aka tashi tambaya sai a ce malam mai hukuncin mijin da ya hana matan shi zuwa karatu kun gane wannan da kyau ko sabila haka idan miji ya hana sallar farilla ma ta nemi izinin shi shi kuma Allah ala harshen manzo Allah sallallahu yake cewa kada ya hana ta kun gano wannan da kyau ko sai wannan addu'a ce aka kawo menene o oh, zuwa sallaci na zuwa masallaci annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce ta nemi sa shi kuma kare hana ta kun gano wannan da ke ko to lallai ni ina jin akwai wani abu a ƙasa ne haka so yana da kyau dai ta tuntube shi din da izinin Allah ta'ala ba zai sake hana ta ba kuma ko da hannun ya ci gaba dai ta ji ba sai ta a gida ba kun gane wannan da kyau ko wannan addu'a ce aka kawo ta du'a lil abna addu'a ce aka kawo ta da ake ma yara sai take cewa menene ingancin ta lafuzan da na karanta a ciki daidai gwargwado lafuza ne wanda yake ingantattun lafuza ne akwai ayoyin alkur'ani a ciki akwai hadisai akwai ma'adoyin da yake ɗaya eh, masu kyau ne daidai gwargwado adadin da aka ce za a yi wane ne amin so ɗari za a rubuta istighfari ɗari salatu annabi salam ɗari wannan yana buƙatar dalili duk abin da yake an kawo shi da adadi kaza yana buƙatar dalili ana salam ne ya ce a yi shi a adadi kaza ko kuwa saboda ka inda addu'a ce saka haka ba ma'fura ba ya halatta kai musamman wannan wacce take hannuna wanda yake inda za a ban dama da na yi fotokofin ta ta yadda ko da an ce na ce sai in ce a kan wannan da aka ban ne kun gane maganar ko akan wannan wacce take na daidai gwargwado alfaz da masu kyau ne tambaya ta biyu shine abin da ya shafi wa in yakadul lazina kafaru malam zai yi magana akan ta insha Allah to Allah ka shirye da mu na sani dukkan ku yanzu kun riga kun kwankwada kun fahimci cewar hukunci dai ana gina shi ne akan qala Allahu qala rasuluhu qala sahaba wannan addu'ar wa iya kadun kabaru la yuzliku na kabi absarihim lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu la majnun cikin suratul qalam wai an ce maganin miyagu ce da aka karanta muku ayatul kursi an gaya muku hadisin abu huraira hadisin da kama aljani ko sau nawa kama shi ana ukun wannan alkawari ya masa wani alkawari aljanin ya yi ma abu huraira har aka sake shi a uku ya zai ba shi wata addu'a zai gaya masa wata falala wata addu'a wanda idan ya karanta ta ba wani aljani da zai cutar da shi saboda kwaɗayi da sha'awar falala na sabai suka karɓi ya saurari wannan ya sake shi amma kuma bai yi aiki da ita ba sai da ya je don a sa mata sitam a yi tambari an yadda ko ba a yadda ba ko da aka je gaban manzan Allah sallallahu alaihi annabi ya tabbatar da cewar wannan wanda ya ba da wannan falala makareci ne amma falalar da ya faɗi gaskiya ce haka ne ko ba ka bane daga nan an bi stamp an tabbatar da ita ko idan ka zo ka ce ayatul kursi tana maganin kowane dan iskan aljani da wani shaki waye wani waye duk sai a ce in ka ce ne sai ka ce manzan Allah a ya tabbatar yayi yi takariri to yanzu wannan wa iya kadu lazina kafaru idan aka ce maka in an karanta sau bakwai maganin miyagu ne sai aka ce maka ina dalili ni ka tambaye ni zai ce lokacin da muke makarantar allona da ba a fara karatu sai an karanta wa iya kadun ladina kafaru la yadil na kafi absarim saboda a lokacin aran momi sun yarda cewa ana iya satar baki za a rubuta qur'ani gashi ka zo ka garau idan aka zo ana ga ba za ka faɗi ba in wani ya ka danu sai ya ɗauke bakin sai a duba a gaba bakin a gabanmu an sha dambe mutum ya sai ya haka a sace mishi baki ce mayar mun da bakina mayar mun da bakina kuma idan aka rigima sai shi aran man da yake gangaren ne sai ce malam mayar masa da bakinsa sai ya haka sai ga bakin ya dawo wai an ga zaka sha fari wato baka samu kuskure ba to irin wayannan ne suke cewa idan zaka karanta qur'ani kai irin wannan wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim ko an zo wurin nan ba a isa sace bakin ka ba ba a sa kaza ba ba a sa kaza ba to tukuna su kansu suna dalilin yake hukunci za su samu abu su tam a karba ba lokaci da za a yi bayanin ma'anar ayar da abin da ta kunsa da abin da malaman tafsiri suka faɗa a kanta to amma dai abin da nake son ce wannan wata tatsuniya ce da tun ba musamman anar bismillahir rahmanir rahim ba muke jin ta ake faɗa babu dalili a kanta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayar qur'ani kowace tana maganin musiba amma dai a keɓe wata a bata wani abu to sai in annabi ne keɓe ya keɓe wasu surori ya keɓe wasu ayoyi ya ba su girman daraja idan aka ce qur'ani gaba ɗaya surorin qur'ani wacce ce tafi daraja dole ka yadda ka sallama ka ce suratul fatiha ya ga ce cikin ayoyi wacce ta tafi girma dole ka yadda ka cewa ayatul kursi saboda duk wa'annan suna magana ne akan sifofin Allah kuma duk aya mai daraja mai kima da kaji duk an faɗi falalarta ta fita kowa to tana magana ne akan sifofin Allah ba magana take akan hukuncin sallah ko azumi ko zakka ko sadaka ko wajiba an gane ko saboda haka ala'ayi talin da wannan maganar bata inganta ba ku saurari malaman ku a makaranta za su ƙara muku bayani insha Allah alhamdulillah rabbil alamin bishara da nace zan yi ma yan uwa kafin malam shi fara karatu shine akwai karatun sul bukhari da ake nan anan anan masallacin duk ranar talata bayan sallar la'asar shine ne mai izinin shi cewa ai sanarwa yace eh ai talata ta biyu bayan sallah za a ci gaba da karatun bayan sallar la'asar a nan masallacin karatun sahih bukhari kun gane wannan da kyau kun gane sai a rage kudin dan kunne da menene domin a sai bukhari ba sai lokacin ya zo kuma baki da littafi ba kun gano wannan da kyau ko sai mutum ya same shi ya zo bayan sallar asar ake fara karatun da izinin Allah ma'ana dai ka'idar karatu shine malam ya zo sallah ta zo da malam ya zo a fara karatu ya zama da kina jira malam wannan ita ce bishara zan yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik